Haka take yan matasa kuna sauraron shirin labarin matasa daidai wannan lokacin tare da studio Kalangu. A ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya rimi ya ne Gora. <laughs> Alhamdulillah Gora da fatan da kin tashi lahiya. To da me kika zo mana da shi? To Gora yau dai zamu je da ku jihar Agadez inda zamu je da aka gudanar da ranar da aka keɓe domin haɗin kai tsakanin dakarun tsaro da kuma matasa. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu je da ɗaliban Jami'ar Abdu Mummuni suka tashi a wajen bikin su na karshen shekara da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Amma kafin nan gora a satin da ya gabata ne matasa suka haɗu a wajen taron da suka yi wa lakani da Symposium de la Jeunesse et de la Diaspora. Haka ne gora a wajen wannan taron sun gudanar da sun gabatar da muhawarori da dama horar da juna da dai sauransu. Bari mu saurari wannan rahoton na Olivier Asogbabi. Domin kirkiro wani dandalin canzawa da baiwa juna masaniya wasu matasa 'yan Nijar sun fusa'anta wata sabga zanga da ta gama matasan da ke zamne kasashen waje jaspora da wa'anda suka tsaya gida cikin ƙasa wata kyautawar dama domin canza miyau bisa ga ma'udi daban-daban. Munahi Yusha'u, mamba ne na kwamitin shirye-shiryen ya ɗuma kan manufar da ake jira bisa wannan sabgar. Abin ya soma ne ta la'akari akwai rarrabar kawuna tsakanin matasa 'yan Nijar da ke waje da waɗanda suke cikin gida. Ma'anar wannan taro shine ke kirkirar wani fage na nazari domin wata haduwa tsakanin matasa 'yan Nijar da ke waje da waɗanda suke cikin gida domin tattaunawa da bankaɗo matsalolin ƙasa domin samar da mafita mai ɗorewa. A ganin wasu mahalarta da muka haɗu da su ababuwan da suke jira sun bambanta wasu sun zo ne domin samun girkawa wasu kuma sun zo ne domin sanin damarmakin da ke akwai biyo bayan samun bakaloriya. mu saurare su. Wannan zaman taro ya sa na san yadda zan tsara fasalin aiki da yadda zan tambayi taimako wajen gwamnati da masu hannu da shunu na kasashen waje. Na gayyaci wannan taron ne saboda za a yi wata muhawara saman tallafin da ake ba 'yan makaranta zuwa karatu a ƙetare da zaɓen makarantu don ci gaba da karatunsu. Ina gani kuma abun zai amfane ni sosai in na ci nasara a jarabawa ta ta bak. Ina son daina nisan in akwai ingantattun makarantu don shigar su. A ƙasar Nijar matasan jaspora na da adadi mai mahimmanci da a lokacin wanga babban zaman hutu da dama suke da suka zo gida su domin su saka tsarin proje da dama ko kuma a halartar fusa'o'in da ke gudana a garin. Gora yanzu bari mu kuma jihar Agadez inda 'yan kungiyar ƙasar Nijar mai kare haƙƙin 'yan Adam suka raye ranar da aka keɓe domin haɗin kai tsakanin matasa da dakarun tsaro. Haka ne gora wannan taron dai sun yi shi ne a zauren matasa wanda ake ce ma MGC Laya na garin Agadez ga rahoton Musa Mamman. Wannan ranar da kungiyar batun kare haƙƙin ɗan Adam ta fusa'anta ta zo ne biyo bayan yawaitar koke-koke koke matasan Agades zuwa ga jami'an tsaro. Hakan zai ba da damar girka kyaukyawar mu'amala da zumuncin zamantakewa tsakanin jami'an tsaro da matasa. A bayanin metr Maman Abdu, babban sakatarin kungiyar a reshen Agades. Mun tsara wannan ranar ne don mu kusanci matasa. Matasa suna koka sosai yadda jami'an tsaro suke karɓa su. Alhali ya kamata a yi haɗuwa ta fahimtar juna. Ya kamata waɗannan matasa su rinka fallasawa ba tare da wata barazana ba A ganin matasan wannan ranar ta shiga tarihi, Wadal Bubakar shugaban kwamitin shawara na matasan Agades. Abin da ya shafi wannan rana ni ina ganin rana ce mai tarihi saboda za mu faɗa wa juna gaskiya tsakanin matasa da jama'a tsaro. Za mu tantance matsala kuma za mu samar da mafita a tsawon wannan zaman muhawara akwai da yawan matsaloli da yasa babu yarda tsakanin matasa da jami'an tsaro Agadez. Mahukuntan jihar sun ba da shawarin ganin wannan tattaunawar za ta gudana cikin yanayin mutunta sharuɗan da ke shimfiɗar da tahiyar aikin jami'an tsaro. Gwara ƙungiyar ɗaliban kimiyyar lafiya na jihar Doso sun tsara wani rangadin kiwon lafiya a satin da ya gabata. Haka ne gora sun zagaye gundumomi biyar na garin Bobo. Jigon rangadin nasu bana shine yaƙi da tamuwa da cututtukan da ke da dangantaka da rashin tsafta. Manufar wannan ayyarin shine samun kusantar juna tsakanin ƙungiyoyin kiwon lafiya da al'umma saboda wani bi mu ɗalibai mu ne a sahun gaba tare da al'umma. Da haka ne kowace shekara muna ƙoƙarin kawo mu cikin wannan tafiya. Da farko mun dau aniyar zagaye da'ira takwas in garin Boboi, amma saboda lalacewar hanyoyi da rashin abun hawa muka tsaya ga da'ira biyar kawai. Wannan shekara mun zaɓi taken ne saboda ni sakamako da ke nuna cewa a garin birni akwai matsalar tamowa musamman a ƙasar niger. Gora bana ne karo na farko da ɗaliban jami'ar Abdu Mummuni ta Nyamai suka shirya sallar ƙarshen shekara, inda ma suka yi wani bikin maraice wanda suka yi walakani da suwari nostalji. Haka ne gora a wajen wannan bikin ɗalibai da dama suka zo suka cashe ƙarƙashin kiɗe-kiɗe da waƙoƙi da suka yi tashe a zamanin kakanninmu ga rahoton Faisal. Yanayi ya kasance na annashuwa tare da kiɗe-kiɗe na shekarun shekara alif ɗari tara da sittin da saba'in da tamanin sautin suna tashi. shi ɗaliban jami'a sun fito domin taka rawa bisa sautin irin waɗannan amon kiɗa albarkacin murecen tunawa da da da aka shirya a ƙarƙashin kwamitin kula da al'adu na jami'ar yamai zaman allah abubakar sektaran harkokin raya al'adu wasan tunawa da tsoffin waƙoƙi don tunawa ne da abubuwan da suka gabata duka shekara muna ɗaukar daɗaɗɗun waƙoƙi bayan haka muna sa kowa ya yi shiri irin kaya na da da kuma ɗalibai suna fitowa a cikin fage domin nuna adon kalar kayan. Yanayi ya kasance na biki mahalta sun yaba da wannan tsari Gaskiya na ji daɗin wannan wasan saboda wannan shine karo na farko da na halarci irin wannan wasan. Abun ya burge ni sosai saboda ana samun kusantar juna tsakanin waɗanda ke da shekaru daban-daban. Wasa ce da ke ba kowa damar yin rawa da nishaɗi. Tsarin da suke son fatan ganin an ci gaba da shirya shi a cewar waɗanda suka tsara wannan biki. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Bara kwanaki biyu bayan ya yi bankwana da kungiyar Barsa dan wasan kasar argentina Messi ya koma kungiyar PSG inda ya sa hannu akan zai musu wasa na shekaru biyu. Aigora shekaran jiya ranar Alhamishi ne ma shi Lionel Messi ya shiga a wajen horo a karo na farko tare da sabbin abokanan wasansa na Paris Saint-Germain. Abinda sabuwar kungiyar tasu ta yi ta yadawa akan shafukansu na sada zumunta. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rai